jama'a masu sauraron mu mu da warhaka mu da sake saduwa da ku cikin shirin nan na da ɗan gari a wannan lokaci dai mun ziyarci fadar mai martaba alhaji muhammadu age usman wato useshi na alushi da ke karamar hukumar kiyana a nan jihar nasarawa ni ne naku mai gabatar da wannan shiri sadiq abbas nake cewa sai ku gyara zama mai martaba ba tare da lokaci ba za mu suka ba mu takaitaccen tarihin wannan masarauta naka yau masarauta allah ya sa na gaje iyaye na yau wanda na fahari wanda zan ce zan ba da tayi da kaɗan aloshi ya an kafa aloshi 1230 2 wanda iyaye na sun tashi daga kwararrafa su zuwa ida daga ida allah ya sa wajen da muke zun mun mallake wajen ya zama namu makasudi zuwa ne a lago ne wanda a kwarafa ma iyayen mu a lago ne wanda muna taro da kabilu da yawa bisa ga wannan halin da musa kanmu wanda mu so nan a shi yau hali wanda shugabanci wanda allah ya sa kowa ya yi shi ne zai zama shugaba kuma dalilin wannan allah ya sa mu samu muhawara da yan mu wanda mu haɗu a can kuma allah ya sa a dalilin wannan mu tashi musu ka'ida kafi hali yi ba wanda hali yi ba magana shugabanci kuma allah ya sa kuma mu bari can da ba ta daɗi kasan zamani da idan nan kamar yanzu yana ina kenan idan yana kogi wadda daga wajen na mu tashi mu zo makodi kafin makodi mu iso waje na muke yanzu to mu so shugabanci wanda waye zai zama shugaba kuma Allah ya sa yake yake kuma Allah ya sa aloshi jarumi ne shi duk wanda wanda ya zama lago wanda ana kira shi alago to allo shi ne ya kwace yanci mutumin alago ya zo wannan kasa a tayar ya nuna cewa idan yaki ya tashi to allah ya sa jarumi kwa bai kasa to shine mu haya da lago daga ruwa hayan shi ne mai <clears throat> mu samu bawa wanda allah ya sa yaki zai ci mu kuma allah ya sa an yi dabara na na yaya na da mu biyo ta kasan ruwa da mu shigo sai mu sa bawa na rufa wannan rami da dutse yan da suke zuwa na kwashe mu mu bata mu hayakan ruwa sai sun gama hakan can kayan ruwa wani bai ciwo ba an bi mu kuma zuwa makodi don a kwace mu a yake mu Allah ya sa kuma lokaci jarumi kamar yadda na fada ya sake raba ruwa kashi biyu in kaje makodi yanzu akwai sarka sarka wanda mu ja ruwa sai ruwa ya ja biyu da ya ja biyu shi ne yake karshe ya ce duk wanda zai wuce kada ya duba baya kuma sarkin kuma yana baya ya wuce da mutane kuma zuwa haya wannan ruwa ya zo to ni zan ce aloshi mu jarumi ne saboda jarumi shi ne mu yi hikima da ganye iyaye wanda Allah ya ba da shi shi ne mawaye duk kowa raba zuwa nan kasa nan gaba da yau so aloshi ya canta wanda za a yabo mata a yanzu haka ina ganin takaitaccen wanda zan ya ba da shi tayarin aloshi kenan yanzu kaman eh, mai martaba kaman kai sarki na nawa kenan yanzu ne na goma sha takwas saboda sarkinmu wanda allah allah ya naida shi suna daidawa daidawa ne allah ya sa muna ka goma ne ne na sha goma sha takwas kuma na samu sarki ranar 22 watan shida na alibin tara da goma da 2010 a yanzu allah ya kai mu ba da bata lokaci ba na kai wannan wata da biyar zai shiga shekara goma kenan a sarrafa shin eh, garin aloshin nan kabilu eh, alagai ne kawai a gurin ko kuma akwai wasu kabilu da suke zama da ku a gurin eh yana lakika akwai kabilu wanda suna tare da mu ba wani garin da za a yi shi cewa mutum ya zama kabilu daya mu ma muna nema karuwa kowane kabilin da yake so ya zauna tare da mu zo suna da yanzu muna na tare da su akwai fulani akwai tibi akwai warawa akwai duk suna da yawa tare da mu to kamar wannan gari naka menene ya shahara a kai? ma'ana kamar me aka san wannan gari da shi shin harkar noma ne kiwo ne ko farauta ne ko me kuka shahara a kai? duka muna yi dalilin duka muke yi shine allah ya ba mu eh, eh, binan hashi wanda allah ya ba mu tanadi abinda mu zama da shi a can allah ya sa mu samu dutse wanda aka haka mai da shi mu yi wannan lokacin dutse mu yi wannan a duniya masu sani barat kenan mu haka barat zuwa alif da tara da tasayin zuwa 2005 har yanzu barat yana nan amma yana da wuyan samu ma muna allah ya sa fulani suna na da masu gari duk suna kiwo Allah ya sa kuma gari gona ne sosai ana noma sosai noman shinkafa noman eh, wake waken soyabin ana noma doro da mai duk ana samu da rogo ma ana samu sosai kasan noma ne sosai kuma muna gayyace mutane wanda suke so noma su zo don mu ba su wuri su yi noma ta yanzu bari mu kara eh, duba irin kalubale ko matsaloli da wannan masarauta naka take fuskanta shin kamar waɗanne irin kalubale ne kuke fuskanta a wannan gari naku to kalubale dai a duniya ne gaba da abin ya shafa dalilin duniya gaba da shine a yanzu zamani da kowa zai ji abin da zai kwanta waje ya yi barci tashi amma zamani yanzu ba shi amma mu ma mun gode saboda kukwar da ake yi na hada kai shi ne muna samu dama dama ma ba kuwa kowane lokaci ba wanda yake kwata rufe ido biyu yanzu ba shi a ko'ina saboda tunanin yadda za a bar da ku kuwa za a tar da ku anytime a ba ci mutuncin mutane so mu ma muna shiga muna ba da hankuri kuma mutane suna da na shi ne muna da samu dama-dama zoma da juna kwata-kwata abin da ya sauka kenan a hirar tamu ta yau a madadin sashen hausa na muryar amurka da kuma gidan rediyo da talabijin na jihar nasarawa wato mbs lafiya ni sadiq abbas da na gabatar da wannan shiri ke cewa sai an jima Alaja agogero ni oji parude, alaja agogero. àyíkàlà kọ̀kọ́ lọ sọ ọ́ ọjẹ́ ọjẹ́ kọ̀bọ̀ ká lọ sẹ́ ágìgágì bóyá wọlé kẹjọrọba akága náà ìgbà. ẹ̀rẹ̀kẹ́ àtúnkẹ́ lọ rẹ̀ òjì wẹ̀ làbẹ́ ẹ̀rẹ̀kẹ́ àtúnkẹ́ lọ.